ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma barkan ku da sake kasancewa a tare da mu lalle babu shakka kamar yadda masu iya magana suke cewa idan maye ya ci to uwar da ba ta mantawa kamar yadda alamin jifar jeje tsokano faɗan da ya fi karfinsa haka zalika yanzu faɗan yake ta yaduwa wanda bai tsaya iya inda ake tunanin zai tsaya din ba wanda yanzu haka shahararren jarumin wasan barkwanci wato ayatullahi tagi shi ma ya fito da irin nasa maganganun a dangane da al'amin jifar shi din wanda dama suka yi ta jifan shi da wasu kalma wanda hannafira bilu musa ibro din ya fito yana mai da martani a dangane da maganar da ya gaya mahaifin nasa wanda daga bisani ya sami abokin ta yi yanda suka fito su ma suna mai da martani daidai da abin da ya aikata masu wanda suke ganin cewa hakika ba za su yafe ba a dangane da abin da alamin jifresh din ya yi masu duba da cewa ya nuna masu cewar ba a tare a matsayinsa na mawakin shifa kuma wanda zai bugi kirji ce shi ma jarumi ne a masana'antar ta kanut bai kamata ya nuna wa duniya cewa kuma shi baya tare da su ba ko kuma ya kawo wani nakasa a dangane da su din lalle babu shakka alamin jifar ya yi magana kuma ya haɗu da amsoshi to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin mai ayatul lahi ta gemai da martani a kai sai ku fara danna mana subscribers da karrawar sanarwa. ta Tage ya fito ran shi a ɓaci shi ma idansa a rufe wajen ganin cewa ya nuna wa duniya cewa Lamin jifresh bai yi daidai ba. a dangane da abin da ya aikata wa Rabilu Musa Ibro duk da cewa dan dan Rabilu Musa Ibro din na cikin sa wato hannafa Rabilu Musa Ibro shi ya fara nuna wa al'amin jifirish din sa duba da abin da ya din abu ne wanda ake ganin cewa tabbas bai kyauta ba wanda mutane da dama bacin faruwar abin suka yi ta shiga cikin maganganun suna shige suna fice wajen ganin cewa al'amin din ya janye akan abin da ya faɗa din so amma kuma a jiyan nan sai muka hango bidiyon alamin jifirish din wanda yake ƙara ƙarfin gwiwa a dangane da abin da ya faɗa faɗa ɗin duba da cewa kamar shi ba zai yi nadama ba duba da yana ganin kamar shi karansa ya kai tseko a wannan lokacin ta yadda yake ganin cewa kansa a haɗe yake da sauran manyan 'yan masana'antar kaniwood ɗin wanda yake ganin cewa ya raina 'yan kwamadi tun daga yana ganin kamar su tsirari ne ko da su ba tsirari ba ne yana ganin kamar bas da galihu wanda akan hakan layi ta ya fito yana karin haske da kuma yi mai bayani cewa ya yi abin da zai faɗa wajen ganin cewa in dai baya tsaftace harshen sa to babu shakka shi ma wajen mai da amsa ba za a tsaftace harshe ba kuma idan dai har magana ce bai isa ya gaya wa dan komedi magana ba idan ya ce zai gaya wa dan komedi magana su dama abin da da abin da suke cin abinci kenan wato magana don haka ba zai gaya wa dan komedi magana ba kuma in dai bai kiyaye abin da zai rika faɗa ba a nan gaba to lallai babu shakka wata ran za a yi kan mai uwa da wabi duba da cewa su ma nan yanzu haka a fusace suke da duk wanda ya ce da su kulle za su ce cas idan dai har al'amin jifar din ya ci gaba da yi masa hakan to fa za su fito su yayya gahi su kace kace da shi a idan duniya amma ya bayyana wa mutane cewa akwai mutunci tsakanin sa da jifar din sun san juna amma duk da haka jifresh din bai kamata ya tabo yan kwamidin ba duba da tabo bilin musa ibro da kuma marigayi kulu duk da cewa ba sa raye abu ne wanda yake ba mai kyau ba wanda har ya bayyana wa duniya cewa lokacin ibro na raye babu wanda ya kai shi samun ɗaukaka har yanzu da baya rayan don haka idan kuma akwai wanda yake ganin ya kai shi samun ɗaukaka ko ma iskanci yake yi to ya fito ya faɗa wanda yana ganin cewa rabilu musa ibro ya kai a faɗe shi haka zalika ya kai a nanata shi bai kamata a zo ana cin dunduniyarsa daga baya ba to wannan kenan ku ci gaba da yi mana comment haɗe da danna mana lakin wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran